بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن الحكيم العليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كدا بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويذكر ما أصاب ولا يبالي إذا كان ذلك أم ضلالا ويملأ القرآن كي يزيد سوءا كان ذلك أم حلالا ولا تأخذ في الدنيا وذرها فقد مثل الذي علوم آلا ولا تهتم للدنيا ودعها فما تسوى لك الدنيا فلالا أتبقى بتائهم شرها بمال الخداف للزكاة تقول لا لا ومن أكل الزكاة تراه خيرا يكون عليك بعد بد وبالا فما كان الذي أكباب شر وصن وصن وصن إذن ولا تأتي قوالا da duniya kudasta da harbi zaune kuma makarin hashishu da dai ta nasa mini tsohonin fi'a da sayirin zaka ta mai fara'i wani na bala a kudu sunan su da kudu wani ta nasa fa'a kuma da hawa ashirafa haka sala marin yi tsohon ya zuru mutum ya kan bayar da ma a saba duk abin da ya samu wada yi ba bai damu ba ko da aka waye buzuru ya kan waka ya ciyar ta hanyar da bai dace ba ba shi bane wala tubaddir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin da haka al-ibza shine infaku ciyar da dukiya ta hanyar da bai dace ba da haka wani yana yadda dukiya shi ta hanyar da bai dace ba ma a saba duk abin da ya samu wala libari bai damu ba a rashin kana za ka kashin wannan abin shirya ne amda lada ko bata ne ba abin da ya dame wa yamdahu yana yaban shi shi alqurani ku dan kandali an san dan kandabi eh dan kandabi maruki ne alqurani zai zo ya taya banka ya ta koda ka ya ta koda ka kai yanzu da dan ka kara ne in ka bar shi a sumtan kana dalika wannan abin ya kasance haramun ne wa akalihi musubu am halala ko ko halal ne ba ruwan mutum haka kawai ke dauka ya ta bayarwa za ka falata a tadda kada ka ainihin wato kirga duniya ka falata a tadda kada ka kirga duk duniya a cikin wannan duniyar ko falata a tadda kada ka kirga mugun aiki fi duniya a cikin wannan duniyar wazar haka batta wa kun ka kasance mislan lazina kwatankwacin waɗannan da anau suka kula ma'alar da makomansu ana ganewa ko wa kasance mislal ladina kwatan kwatun waɗannan anau suka dimfari ma'ala kuma mai da haka ana yakan ɗauki haka kulawa sannan ba daga naka samu inaya ba sannan yakan ɗauki dimfara ne wala ta tamma kada kai bakin ciki duniya saboda wani abu da baka samu na duniya ba wada aha tabatta amma ka suwa laka duniya duniya ba za ta daidai gare ka ba ta zama kilalan wato aboki da yi daidai duniya ta zama abokin ka ba ma ta suwa da yi daidai ba laka gare ka a duniya a ce duniya ta zama to maka filalan aboki da yake nan ko to ba ma ta suwa laka duniya duniya bai daidai ta zamo a wajen ka ba filalan ko da ainihin wasu matsayin ciyawa ne ana gani ba ka filal ko min qabl an yi ya'tu yawman la bai'un fihi wala khilal sannan akan ce ainihin wato khilal din shi ma ciyawa sannan akan ce khilal shi ne an ainihin wato mai tsakiya wa fajjarna na hara. a taba kari da kana yin ruwa ta hankana mai rudewa shari hankana mai ciwon kwaɗayi bimarin da dukiya idan kila idan aka ce maka azzakatu lokacin zakka ya taqulu kana fada kana cewa la ba zan bayar ba la lokacin ta bai ba wa man hana wasu kuma da kake falis zakati ga zakka ka riki haƙƙin Allah tarawu kana ganin ta kai da wannan abu alheri ne ko to ya kuno alaika zai kasance gare ka ba da gadin bayan alkiyama zai kasance maka wabalan zai zama maka halaka ne amma kanin da duk abin abinda ya kasance uku ba ka karshen sa sharrin sharri ne to wasu irjan ka kara mutuncinka wala ta ati kada ka zo wa alƙawala maganganu da yawa wanda ba su da amfani a ce ka mutar da hakin Allah ta kulu lala ai magana ce da ba su da amfani da duk duniya ka kyale duniya walasta la su bi zaujin kai ba mijinta ba ne. wa ma kana al-hashifu ciyawa bai kasance da dai ka gare ka malar dukiya ba ka taba ganin ciyawa ya juya zama kuɗi ba zai yi ba ka naɗa ka zaɓa min al'umuri daga cikin al'amara fi ala kairin na aikin alheri zakka akwai zakka ka zaɓi wannan wal fara'ida sannan akwai aikin farallai ka zaɓi wannan wannan wala sannan akwai kuma kyauta ka zaɓi wannan wa kus sannan ka yi ruku bi sunnatil garrati da sunnar annabi mai haske ko wacce har kai kokari fa akmalaha mafi cikatta wa ashrafaha mafi daukaka ce kifalan shine dabi'u masu kyau hasliya da bambancin kaliman dun bi sati da ke tukwa da hannama yau magani كثيرا مقولة من حسن الكلام وفي من يرتديك جميل رأي وصولا غير مرتشم ذكي ينبغي لسان صلاة في حق ناهي صدوقا غير كذاب وفاد جميل السعي جميل السعي في إنجاز وعي مرغوب بالقراءة قراءة أريهن من أبي أولاد متميكين لا تتكلم تو كرجيت تنا دي تنا معقوف بالدلالة على اليمين يقصد ذاكرا بجميل السعي بجميل السعي كثير الصبر وهابا بمال مجلل بكل مجلل بكل كتب ونعي بعيدا عن سبيل الرشد سمعا قديما باعتقاد كل باقي محب الحق قائلها سريعا نكير كف عن وساوي تلقى موائبي بقبول سرك وقل يا رب صل على النبي وإن أتممت أمرك بالصلاة تفوز بالأنس عند حلول الله أي من جمع فقل ككسن في فعل أمر كان يكون كن فكن ككسن في بشر أم فهمت mai sakin fuska an gane ko ka kasance bashar wato mai albishir kariman mai karanci shine mai kyauta zan bi sa'i ma'abucin sakin fuska likai saboda tukfa a isar maka a tunkuɗe maka jahannama da jahannama yau magali ranar tafarfasa ranar tafarfasar ka wani ka gani ne ka gani da hali an fahimta a yi tsira ma'unatin ka zama mai yawan taimako hasan alkalami kuma ka zama mai kyakkyawar magana wafi man yartabi ka a cikin duk wanda yake kaunar ka ka to jamil ra'ayi mai tsara ra'ayi a kansa an gani an fahimta ai sai ya ce me usulan ka to mai sadar da zumunci gaira min. ba mai kwashe kwashe ba komai ka kwaso zakiyan sannan ka to mai tsarkin aiki idan ka to mai nisanta an tsara daga duk wata hanya ta ta ainihin wato sharri sannan ka zaman to mai nisantar hakki na hain ke ta hana hannun nan na Allah da ya hana sadukan ka zaman to mai gaskiya in ji malam gairar kaddamin kakka zama makaryafi wafanin kakka zama mai fushi fabi ma rahmatin min Allah walau kunta fazzan to wafazzin karka zaman to mai fushi jamila sa'ai ka zaman to mai kyakkyawan aiki wa Allah ya sanin insani fi injaz a cikin cika wa'ayin alkawari ka zamanto haka ra'ufun ka zamanto mai rangwame bil mu'minina ra'ufun rahim bid da ra'iki da mai mugun hali ka kasance mai ainihin wato rangwame ayyahin nan kuma ka kasance mai mutunci likai to in ka zamanto haka saboda tujuza a saka maka gadar gobe alkiyama bi jamili da kyakkyawan shayarwa fa saqalahuma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kasir sabar ka zama mai yawan haƙuri wahaban ka zaman ki mai yawan kyauta bi malin da dukiya innaka antal wahhab mujallilu ka zamanto mai girmama kulli dukkan zai katfin ma'abucin kafaɗa wani ayi da kuma ma'abucin nisa da yake nufi da kulla zai katfin dukkan ma'abucin kafaɗa shine tsaranka wanda kuke mataki ɗaya shine kulla zai katfin dukkan ma'abucin kafaɗa wanda kuke tsaran ku ɗaya to ka zamanto mai girmama shi wani ayi da kuma wanda ya girme ka wanda yake nesa da kai an fahimta shi ma ka girmama shi haka malin yake ba'idan ka zaman to mai ta an da sharri daga hanyar sharri samhan ka zaman to mai sauki ka zimar zai ka zaman to mai haɗerin fushi ko wala kazini masu haɗe fushi ƙalin sannan ka zaman to mai ƙin ma wadda aka rabbuka wa maƙala ubangijinka bai ban kwana kai kuma bai ƙi ka ba to ƙali ka zaman to mai ƙin kulle babiyin dukkan ainihin wato azzali ko bari ga haka albagar yakan ɗauki zalunci sannan albagar yakan ɗauki mai tawaye ana gane muhibbal haƙƙi ka zamanto mai son gaskiya haila kuma ka zamanto mai faɗan gaskiyar sari'an da gaugawa da an yi abu ka gaba daidai ba ne ka miƙe ka ce to eh gaskiya da ma wannan abun ba daidai ba ne saboda ta akhirul bayan an waqtihi ko an waqti hajatihi la yaji ka jinkirta bayani a lokacin da ake da bukatar ai bayani to la yaji wannan bai halitta ba naqiyal kafi ka zaman to mai tsarkin tafin hannu an gane an aibin sannan ka zaman to mai tsarki daga aibu wasa'awi da kuma ainihin wato banna an gane wasa'ayi da kuma ainihin wato banna talatta malamin zuri ya ce ka karɓi mawa'izi wannan wa'azin nawa bi kabuli sirkin da karɓa ta gaskiya to don ka karɓa wannan wa'azin na malam karɓa ta gaskiya yana buƙatar ka bashi kuɗi ne ya ce abinda kawai ke buƙata a gurin ka kokul ka ce ya rabbi ya ubangiji salli alal nabi eh salati akan annabi idan ka karɓi littafin nan na zuhud wa'azin da ke ciki malam da littafi bai buƙatar komai a gurin ka salati kawai ke so kai ma annabi wa qul ka ce ya rabbi ya ubangiji salli ala nabi ka ƙara ainihin wato ɗaukaka ka ƙara salati akan annabi wa in atmamta amraka idan ka cika al'amarin ka bis salati da salati akan annabi to tafus sai ka rabota ko bil'unsu da ɗebe kewa inda ulul la'ayi lokacin saukar tsananta tsananci shi kenan tammat an gama ko eh? sai eh, a kai a naka kenan wannan a na mutane ba wani